والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا ربا عشرين ترى دوتن ربيع الأول تدبو دير ta حدود أربعين لشدة هجرية dace da دا بيو watan goma shekara تدبو بيو da ashirin da hudu miladiya muna darasi na arba'in da uku a cikin wannan littafi mai albarka a zadin mustaqni idan yan za su iya tunawa muna cikin dai shuruɗu sala mun zo muna magana akan abubuwan da ba a son a yi amfani da su a lokacin sallah da abubuwan da suke haramtawa da kuma abubuwan da sukan bata sallah ko kuma makaruhi ne a yi su a sallah yau za mu ci gaba da bayanin abubuwan da suke haramun ne mutum musulmi zai yi sallah ya yi amfani da waɗannan abubuwa malam ce wa ya harumu isti'malu mansujin aw mumawwahin bi dhahabin وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء ويكره المؤصر والمزعفر للرجال ما ليشي haramun ne a yi amfani da abin da aka saƙa shi ko aka lele shi ko aka lullube shi da zinari a sallah in an ce mansuci nast abin da aka yi mai saƙa rigar saƙi a'a rigar sanyi a'a kwalliya aka yi aka sassaƙa shi da zinari ko kuma aka yi mai mumawwa kwalliya ko kuma matli aka lullube shi da zinari a cikin sutura kuma a yi amfani da ita a sallah wannan haram ne akan maza malabisu zahabi kaya na zinari haramun ne a sallah da wajen sallah namiji mutum musulmi ya sa haram ne sannan suturar da take akwai zinare a cikinta ku gane akwai suturar zinare da kuma suturar da take a cikinta akwai zinare duka wannan malam ya yi magana a kansu almansuju bizahab ko almumawwahu bizahab wanda yake saƙar kayan gaba ɗaya na zinari ne ko aka yi mai kwalliya da zinari kamar yanzu agogo akwai agogon da da na zinari ne an lullube shi mumawa ƙarfen gaba ɗaya an lullube shi da zinari ko kofi na shan ruwa akwai masu alfahari kofin da za su sha ruwa ma na zinari ga ainihin kofin amma mamawahun bizan ko a mai hannun zinari ko kuma a lullube bayan kofin da zinari wannan tambuhi kenan to duka irin waɗannan abubuwa haramun ne namiji ya amfani da su haka malabisul harir kaya na alhariri dan uwan zinari ko wanda aka cakuɗa shi da alhariri amma zahiri ya fito fili manzon Allah ne faɗa a cikin hadisi la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda kar ku sha ruwa a cikin kwano na sha na zinari ko azurfa wala ta'kulu fi sihafihima kwanukan cin abinci kada musulmi ya ci abinci a cikin kwanukan zinari da azurfa tunda annabi ya hana ya zama doka haka ne inda ya ce baya so ya ce kar ayi Allah ya ce duk wanda ya amfani da zinari a nan duniya to alahira bai da rabo a lahira bai da shi a ina ake saka zinari a lahira a gidan aljanna da ka bai zai saka duk kudinka kar sa agogon zinari duk kudinka kar ka yi amfani da kwanon zinari ko kofin zinari ko rigar zinari ka a ta akan rigarka haramun alaika ko kuma na alhariri a kiyaye rigar siliki ko kofinta ko kwanonta ko zobe na zinari namiji dai haram ne ko a kayan sakawa haram ne ko a zobe haram ne ko kuma a saƙa maka kayanka a sissirka zinarin a ciki haram ne manzo Allah ce hillul li inasi ummati haramun ala dhukuriha mata dai su halal ne in mace za ta zuba zinari gaba daya a jikinta ta cancanta wannan ya halatta in tana da hali amma namiji haram ne shine hillul li inasi ummati mata na wannan al'umma halal ne su amfani da shi amma maza haram ne hadisi imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i da Abu Musa al-Ash'ari Ahmad da Abu Dawud da duk su rawaito daga Ali ibn Abi Talib da haka wanda suke alfahari hatta gidan kashin su ma Allah kiyaye irin toilet din nan abin zama sai ayi na zinari saboda wadata abin tsuguno ayi ba haya ba sai a ɗauko hoton wani saboda ya shahara yana da kuɗi ƙofar gidansa ko ƙofar ɗakinsa zinari haram takalminsa zinari haram akwai wadda motar ma gaba ɗaya sa aka yi masa bayan an yi ta aka lullube ta da zinari gaba ɗaya kuɗi kan kuɗi ken ba ɗaya zinari ne a jikinta haram duk wanda ya amfani da shi duk wadata duk sarauta duk mulki duk isansa to ya sani a aljanna a lahira sai dai ya ga ana yi babu shi ba wani doka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙabla sihalatihi kafin ya canja ya juya mana in an ce istihala talashi akwai abin da zai zo in an yi shi ɗin daɗewa sai sa ya koɗe ya canja a neme shi a rasa kamar takwabi an yi amfani da zinari zinarin har ya kare a jikinsa ko kuma kofin zinari an ta amfani da shi har an daina ganin zinarin har ya bata to shi shine qabla istihalati kafin ya canja an gane ko kafin ya kare amma bayan ya canja ya kare wannan babu komai a da babu abu sai malin ce wa siyabu haririn haramun ne a yi sallah da kaya na alhariri haram ne ba shi kaɗai ba wa ma huwa aksaruhu duhuran ala zukuri da kuma wanda ba alharirin kaɗai ba ko wanda alharirin shi ya fi yawa ya ce shi ma ala zukuri akan maza ake nufi banda mata ko dai kayan alhariri haram ne kai amfani da shi ko kuma kayan ba na alhariri ba ne amma mafi rinjayen kayan alhariri ne kenan anan malamai suka ce idan alharirin kaɗan ne tsumman ya fi yawa to wannan ya halatta shi kuma za mu zo mai magana a kai iya ina ne aka halatta mutum ya amfani da shi la idastawaya malam ce banda in suka yi daidai wa daidai alharirin daidai tsumman ma daidai a nan abin da yake so ya nuna mana haramcin amfani da riga ko sutura na alhariri khalisan tsantsar alhariri ko kuma makhlutan bilhariri wanda aka cakuda shi da alhariri sai dai in an cakuda alharirin amma abin da aka cakuda alharirin da shi ya ɓoye yawan alharirin to wannan ya halatta a yi sallah da wannan riga ya halatta a sa ta tunda ba alharirin ne ya fi yawa ba amma wanda alharirin ya fi yawa a'a ba za a amfani da shi ba idan aka samu daidaito alharirin kashi hamsin audugar ma kashi hamsin a wannan ban da shi shari'a tana hukunci ne ga abin da ya fi rinjaye alhukumulil lil aglabi haramci yana hawa ne kan idan alhariri ya fi rinjaye la ya banda in sun yi daidai wa daida shi ainihin alhariri an halatta shi ga ɗa namiji ya yi amfani ne da shi a cikin halaye kamar haka ne malamin yake cewa au li daruratin daya au hikkatin biyu au maradin uku au harbin hudu au hashwan biyar au kana alaman arba sabi'a wa duna shida au rika'an bakwai au labinati jaibin takwas au sajfa fira'in tara wannan su ne wurare guda tara da aka ambata ko wani abu makamancin wannan da aka halatta mutum ya yi amfani da kaya na al'ariri na farko halin larura li daruratin idan mutum ya shiga cikin larura to ad-daruratu tubihul mahdurat larura kuma ba a ce sai kaza kaza ba inda ya zama larura menene ake nufi da larura abinda idan baka yi in yi shi ba za ka mutu ko kuma abinda in ba a yi shi ba rai zai salwanta yana so ku lura da wani abu guda duk inda aka ce larura a musulunci kuna ji na duk inda aka ce abu larura a musulunci ai larura ne to in ba a yi wannan abun ba rai zai salwanta ko za a mutu za a galabaita galabaitar da ana jin tsoron mutuwa to wannan shi ne larura amma in bai kai wannan ba to bai zama larura ba yanzu misali an ce ya halatta ka ci mushi a larura ko? bai kawai shi kenan da mutum ya ji yunwa sai ya ce larura ne ya ci mushi? a'a sai in kana jin yunwar da ana jin tsoron galabaitarka za ta kai ga me ranka kai fita to sai a baka mushi sai a gasa maka ka ci har da ƙari ba ko da yake wasu sun ce iya biyan bukata kadai in dai larura ne iya biyan bukata iya larurar kashe yunwa shi kenan kawai to kun ga abubuwan da mutane suke ce abu kaza larura ne larura ne kaga muna fassara larura ba da ma'anarta ta larura ba to anan malam sai bashi a buɗe larura takan iya sa a saka kayan alhariri wace irin larura duk abin da ya kai ga za a galabaita kore zai salwanta ko kuma wani ciwo da ake ce da shi hikka a ta susa da ƙaiƙayi ko ciwon ƙazuwa ko wani ciwo haka ciwon da yake samun mutum ya ta susa to shi kayan alhariri yana magance wannan soshe-soshe da yake jikin mutum ina fata ana fahimta ko ƙwarƙwata ko ciwon ƙazuwa ko wani abu makamancin da zai sa dai mutum ta susa to wannan babu laifi ya iya saka alhariri saboda sanannen abu ne kayan alhariri yana magance wannan matsala ne, saboda yana da daɗin sakawa kuma yana kawar da wannan larura ɗin idan ta kai ga wannan mutumin mai wannan larurar wannan ciwon in yasa wani kaya ba na alhariri ba to ciwon yana karuwa in yasa na alhariri sai warke to shi wannan halal ne ya rika saka alhariri kuma ya sallarsa kenan wannan bar hada min babil ilaj za a ɗauke shi kamar babi ne na me magani yanzu misali cikin yara mata jarirai ko 'yan mata da ake huda musu kunne ana sa su dan kunne akwai waɗanda in dai aka kuda kunnen nan duk duk dan kunnen da aka saka in dai ba na zinari ba ne to zai rinka rubar da kunnen ya rinka rubewa yana yagewa yana yagewa ga yarinya tun tana karama ba ta kai girma ba hujin kunnen ta ya zama ce yana ta ruwa yana ɗiwa akwai matan da ba sa sa dan kunne malam saboda in dai ta saka wani ƙarfe. ba zinari ba to sai ga yana zubar da wannan to suna mun halar da sa zinari amma misalin da a ce namiji yana da wata larurar da sai ya saka irin waɗannan kayan da an haramta ya saka don ya samu waraka ya halarci ya sa su kuma mata abu mamaki idan aka sa wa yarinya ɗan kunne na zinari ɗin wallahi malam sai kaga kunnen ya tsaya sai kaga ya daina yoyon ya daina yagewa to shi yasa wasu da an zo dama in dai za a huda kunnen sai a huda shi da dan kunnen zinari to ita mace daman ba laifi bane za ta iya sakawa an radin ko rashin lafiya likita ya yi bayani cewa wani yana da ciwon da sai ya saka alhariri to wannan babu laifi na ba su bi ko lokacin yaƙi an gane ko mutum ya sa kayan alhariri don wiƙaya na silahi ya ba wa kansa kariya daga wato kayan fada ya ɗauke shi a matsayin kayan fada ne ko kuma don tsoratar da abokin gaba ko kuma sa shi kasan ya halatta a yaƙi ka saka kayan da za ka yi alfahari abokin gaba ya ga cewa lalle kai ina babba ne in dai khuyala'u ne jin nuna isa da faɗin rai a yaƙi halal ne amma a wajen yaƙi kuma haram ne kayan da duk mutum zai sa a yaƙi ya yi takama wannan halal ne to akan iya sa kayan alhariri ko na zinari don taƙamar yaƙi ko kuma wani makami ne na kare gangan jikin ɗan adam aka yi shi da alhariri ko da zinari to ba laifi duk da an haramta a can namiji ya sa shi to ba laifi zai iya sa shi don ya mai ya ba wa kansa kariya saboda yaƙi ko hashuwan in an ce hashu kaman a ɗan wato a gefe-gefe haka a gefen kaya a ɗan zira shi shine hashuwan kamar irin shimfiɗa ko wani kafet sallaya a ƙarshenta ko wata riga ko wani mayafi hashwan a ƙarshensa a ɗanyi mai kwalliya da zigza da alhariri wannan babu wato laifi saboda ai ba alhariri ne zalla ba ko kuma mutum ya sa shi wato alaman arba a sabi a kumaduna wata alama ce da aka yi ta kwalliya a jikin riga bai wuce faɗin yatsa hudu ba shine arba asabi aiki ne tela ya yi. kamar irin aiki da teloli suke a wuyar riga sai aka samu ci gaban da an samu masu kuɗi suna ana iya shimfiɗa musu alharini to kada ya wuce duk aikin da za a yi na riga ko babban riga kai ya wuce arba asabe me arba faɗin yatsan hannu fama duna ko ƙasa wannan magana ta fi ƙarfi haka ta zo a cikin riwayar hadisi kenan idan mutum wadatarsa da rufin asirinsa ya kai zai iya saka alhariri a jikin kayansa to ya halatta ya saka amma kai ya wuce faɗin mai ya hudu ko kuma yatsa uku ba fama fauka ba fama duna ake so fama duna an yi sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sauki a yi aiki a jikin sutura a kare wuce a saka alhariri kare wuce faɗin yatsa guda hudu an ishe sa ake tishi al'alam eh, wannan sunan ɗinki a wancan lokacin ɗinkin da ake yin aikin alhariri da bai wuce yatsa hudu ba shine ake tishi al'alamu ana iya yi a wuyan riga kamar yadda mu ma muna yin aikin riga a wuyan riga kuma ana iya yi alal akmam al akmam jam'i ne na Kunmu kummu shine hannun riga to ko dai fadin hannun yatsa hudu din a wuyan riga haka ko a kwala ya halatta yatsa hudu kawai ko alal akmam hannun rigan mutum ya shimfiɗa ya aiki wannan tun asali da in ana yi wa kaya kwalliya to ana yi wa kaya aiki kwalliya a wuyan riga da kuma hannun riga wannan duk ba laifi ba ne amma kar ya wuce wato arba'a sada ya yatsu guda hudu ja'iz ne ko kuma abu na uku da ake aiki a riga alal jai aljihu wuri uku ne suke yin aiki a kaya ko dai aljihu ko wuyan riga ko hannun riga duka wannan in dai za a sa alhariri kare wuce faɗin yatsa ko faci riƙa a yi faci wa riga da alhariri a wannan faci kaga ai larura ce ba ma wani kwalliya ba ne faci aka yi wataƙila an rasa wani yadin da za a sa sai aka samu na alhariri sai aka saka na ce jaibin ko kuma wato aikin da ake yi a aljihun riga labi na jaib ko in mun fassara jaib da wuyan riga don asalin aljihu wannan yankan maballi a larabci ne ake ce da shi aljaib aljihu an sa masa suna aljaibu ne saboda yana makotaka da wuyan riga amma asalin aljaibu shine mai wuyan riga to amma sai wato saboda makotaka sai shi ma aljihu aka ba shi sunan aljaibu kai kuma ba haushe balarabe ya ce aljaibu sai ka ce wai aljihu <laughs> ka mutane na akwai dabaru da yan kwana-kwana aljihu larabci ne eh. aljihu ba larabci ne aljaibu ne sai ce aljihu to wannan ba laifi ah, au sajfa fira sajfa fira'in shine ina ɗinki aiki da ake yi wa kaya a ƙarshe ƙarshensa shine Sajifa fira' kamar mayafin mata ƙarshen hijabi a yi masa fira. kamar yanzu za ka ga wasu in sun yi ɗinkin dogayen riguna na zamani a ƙarshen nan ɗin sai a masa aiki ko nan gefen sai a masa gefe-gefe duk wani aiki da za a yi a gefen ɗinki a ƙarshen ɗinki shi ne ake ce da shi sajifa fira'in sajifa fira'in wannan ba laifi amma shi ma fa duk kwalli yadda za a yi kada wuce ne arba a sabe zuwa ƙasa da haka kamar yadda manzo Allah ce illa raqaman fi saubin hadisin bukhari da muslim da abu dawud hadisin hadith talha ana nufin wato dan dinki da za a yi a cikin sutura to sai malam ya ah, ah, yawwa labinan jaibin kenan shine na bayani sajfa fira'in sai kuma abin da yake makaruhi ne kuma ba a so to akwai kaya yalo ruwan dorawa an san ruwan dorawa ko yalo larabci turanci ne da hausa kuma sai muka ce me to jama'a duk kayan da aka rina shi da kalar ruwan dorawa haram ne a saka wannan kaya haram ne a yi sallah shaddaci shi shadda ce yaji ne dai ruwan dorawa ne zirriyar ɗinsa an fahimce ni ai an san ruwan dorawa ko to to yalo da ruwan dorawa daban ko to na gana ta nuna wannan ba <laughs> to to ku bani sunan yalo da hausa ko ruwan ɗorawa wannan ruwan ɗorawa to alhamdulillah wannan me sunan shi wannan yana da bambanci da ruwan ɗorawa to ka ji malam wannan wani ya ciza ne in gani to yanzu ya za a yi ku taimaka wannan me sunan yanzu wannan yalo ne wannan fa wannan akwai dan gwaldin gwaldin a ciki an dan sirka dan wani abu dan jaji jaji haka a amma dai wannan ya fi kyakkyawan misali to an dai san yalo ko to duk kayan da aka rina shi da yalo haram ne a sa shi haram ne a yi sallah da shi ne, a malamai suke ta magana shin albani allah ya masa rahama shi ma ya magana a cikin littafai da yawa idan mutum yana so ya halatta wa kansa sa irin wannan kayan to ya sa a masa aiki da farin aiki to ya kaga ba ziryan yalo ba ko ya sa ko a sa jan aiki ko baki ko kuma ya yi da kalan yadi biyu ga yalan ga kuma wani ado da ya zana amma in dai tsurarsa ne shi kadai haram ne kamar yadda kuma haramun ne shi ma jajawur gau ja gaba daya ina fata ana fahimta sai an ratsa shi da me da wani abu in kun lura wani launi ne da ko zuciya ma bata fiye son sa sosai sosai ba haka ya fi kyau in an ratsa shi da wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani wa sahabbai su amfani da irin wannan sutura ballantana ma su zo su yi sallah da shi ko kuma muza'far wanda aka yi shi aka rina shi da da ne. shine almasbuqu bizzafaran shine muzaffar haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai suka ce nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rijala an tazaffuri annabi ya hana a rinka rina kaya da za'farani kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim da imam ahmad da tirmidhi riwayar anas malik rini ne ake yi da za'farani waɗannan madda guda biyu ko dai wancan yalo zalla ko wannan na ne, to shi ma haramun ne a yi amfani da shi to daga cikin abubuwan da aka wato sharɗanta a sallah in dai har mutum yana so ya sallah Allah ya karɓa akwai abin da malam ya ce wa minha ijtinabun najasati faman hamala najasatan ofa yu'fa anha aw laqaha bi saubihi aw badanihi lam tasihha salatuhu wa in tayyana ardan najisatan aw farashaha tahiran kuriha wa sahad. to ga wani karatun kuma yana cikin sharaɗin sallah lallai ne sallah ya nisanci najasa ba sai na muku bayanin me najasa ba kowa ya san najasa ba a sallah da najasa ba a sallah da najasa Allah baya karɓar sallah da najasa ko dai a jikin kayan sakawa ko kuma a jikin gangan jikin mutum ko kuma a wurin da zai sallah waɗannan abubuwa guda uku najasa a jikin kaya ba a sallah da ita najasa a wurin da za a yi sallah ba a yi sannan najasa a gangan jikin mutum duka wannan haram ne kuma ba a yin sallah bal ma sharaɗi ne sai ka tabbatar in za ka yi sallah babu najasa a ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana dalili na haramta yin sallah da najasa a sutura sallah yake yi yana cikin sallah kawai sai aka gaya ya taka yayi baya baya baya baya ya cire takalmin shi sahabbai sai su ma suka yi ta cire takalmansu da yake a da ɗin suna sallah da takalmansu halal ne a yi sallah da takalmi idan an tabbatar yana da tsarki yanzu silifas ɗinka a ɗakinka ko a ban ɗakinka da kake wanka da shi kana alwala ba ka zuwa ko ina da shi ko kana yawo da shi a cikin gidanka da tayil da komai ko wani takalmin ka da kake sawa ba laifi bane dan kai sallar karshe kai kiyamul takalmin takalminka annabi yana sallar takalmi manzo ce sallu fi ni'alikum ku salla a cikin takalmin me yasa ba ma sallah da takalma mu yanzu saboda kazaman takalma ne namu komi kuma takawa muke mu malam komi takawa yake ba ka kallo kawai tunda kana gadara kana takalmi sai ka hau bola mu to ai takalmin shine wiƙayar ka kan komai kai a wajen ka to irin wannan takalmi ba a sallah da shi amma takalmin da ka tabbatar da ingancin sa kana mu'amala da shi a cikin gidanka babu najasa ko da ma kana shiga ban daki da shi ban dakuna irin na zamanin mu mai tayal najasa ba ta zuba a kai ruwa ne yake wucewa wannan dan bukata ta sa yi sallah da shi babu komai to annabi ya zo yana yin sallar jam'i da takalmi sahabbai duk suna takalman suna sallah wanda ya ga dama ya shigar takalmi wanda ya ga dama ya sallah sama takalmi kamar yadda yanzu ba ana sallar gawa da takalmi ba to da sallar gawa da sallar farilla sunanta me sallah to amma ita gawa tana da dan sauki da yake nafila ce an sassauta ko ba ka ne ba a ce sai an dudduba an abu nan ba ita ma mutum ya tabbatar akwai najasar a takalmin to bai zai yi ba shi kenan yana cikin yin sallah kawai sai aga yayi baya baya cire takalminsa sai sabai da suka ce bayan ya ida sai ya ce da shi mali ra'aitukum alqaitum mi'alakum yaya na ganku kuna ciccire ku malamai suka ce wannan sai yake nuna mana ashe annabi yana gani ta bayansa a sallah dan ya ce mali ra'aitukum yaya na ganku ha to shi da yake kallon alƙibla ya cire takalminsa, yaya aka yi ya san sun ciccire sahun baya sun ciccire to shi ne dama aka ce ya tabbata a sunna manzan Allah yana gani gaba da baya amma a lokacin sallah ne kawai yake gani har baya bayan an idar da sallah nassi bai gaya mana cewa annabi yana gani har baya ba to kar kuma wani ya zo ya ce shi waliyi ne ko shi akar makallawa ne shi ma ya zo ya ce yana gani ta baya wannan annabi ne kadai yake banci wannan abu malamai fikihu suka ce cire takalmin da annabi yayi yana cikin sallah ya cire shi ashe wannan yana nuna mana ba a sallah da najasa don ku da ana yi da najasa a jikin riga ko a jikin takalmi ai da ya ci gaba da yi to kai ma da zarar kana sallah ka tuno ko a rigarka ko a wandanka, ko a takalminka in kana takalmi ko a safarka akwai najasa to fa ka cire sannan kuma idan ka cire abin da ka fara sallar da shi wannan ba laifi ya kubuta ba a ce sai ka mimita sallar ba saboda me manzo Allah bai sake sabuwar sallah rike wannan hukuncin mutum yana sallah ya bayyana gare shi akwai najasa a wani abu na suturarsa me ya kamata yi ya wullar da abun ya ci gaba da sallah in wandon ka ne to aiki ya same ka in ka cire wando kuma ka gaba magana yi yawwa aiki da ya same ka kawai ka san da yadda na kai yawwa in babban riga ne watakila yaro ne maka fitsari ka manta ba ka yayyafa ruwa ba sai ka tuno kawai abin da za ka yi sai ka kwabe babban rigar ka tukwikwiye ta ka wulla ta ta windo ka jefar da ita A ce alaji ya aka yi ne ka ce wallahi zafi ne yake damuna <laughs> zafin kada ka yi sallah da sa a jikinka idan ka ci gaba da yin sallah da najasa a jikinka kana sane baɗalar salatuka sallaka ta lalace wannan shine dalili na ainihin wato a hukunci ko na haramta yin a yi sallah da jisa a jikin mutum haka wata mata ta tambayi manzon Allah dangane da jinin haila idan ya taɓa kayan mutum zai yi sallah da shi manzon Allah ya ce ta wanke to kaga wannan ma dalili ne da yake nuna mana shi ba a barin najasa a jikin sutura a yi sallah da ita haka wurin zama ko wurin sallah shi ko muna da hadisin mutumin ƙauyen nan da ya zo ya tarar da manzan Allah a masallaci da sahabbai da ɗan abin hawansa a wai fitsari ya kama shi a cikin masallaci ba kawai sai mutumin sai gashi ya ya kwaɓe ya miƙe kawai ya saki fitsari a cikin masallaci tsoho yana zuba shi sa'abbai ku suka yi kansa za su make shi annabi ya ce da uku ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi sai da annabi ya bashi ya gama fitsarinsa ya ce kai ya ka to mutumin ƙauye ne dole mutumin ƙauye in ya maka wani abu kai masa uzuri ku ne yanzu 'yan birni ba ku yi wa mutanen ƙauye uzuri amma mutumin kawai ya cancanta a mai uzuri shi ya halatta in ya yi hauka a masa uzuri a masa afuwa idan ya zo ya nuna ƙauyancinsa shikenan ba damuwa ba da gangan yi ba bai sani ba ne wani ya zo aikin aji ya ga wuta a masallacin harami wuta haske ya ce Allah ya ce wannan ita ce kiyaman kenan ya ce tun da yake bai taɓa ganin haske a duniya irin wannan ba kuma haka ne masu auna haske suna fada wurin da ya fi ko'ina haske a duniya wannan masallatan guda biyu wannan haramu kamar da rana ne kana da wafi kamar da rana ne saboda karfin wutar ko da yamma ne aka haska ta shiga ga tana fasa hasken ranar tana tana haskawa shi kam cewa ya a ah, alkiyaman kenan bai sani ba wani ya zo yana yin dawafi yana zagaya tunda an ce masa ai ɗakin Allah ne ba ƙauye ne shi ko ba ka bane <laughs> sai ke ga abokin abokinsa ya ce a ah, yanzu gogan namu ba yana shiki ko <laughs> wai gogan wai Allah ne gogan wai yanzu gogan fa yana shiki to kaga to ai jama'ar mu ce malam dukan mu fulani ne gaba daya da na sani da ban faɗa ba saboda bare bare nan ba su da kirki za su ɗauka shi a wajensa tunda an ce ɗakin Allah ne kenan duk da wafin da ake yi yana ciki kuma mana aƙidarsa shi shi ba wajensa din Allah yana ciki din kaga wani za ka yi mai uzuri ai ina fata ana fahimta to manzo Allah ya ce ka ku dake shi yace fitsarin da yayi ku je ku ɗebo ruwa ku zuba ka duba mutane suka tafi za su buge shi su ne kuma aka ba su umarni su ɗebo ruwa su zuba duba tarbiya to daga nan kuma sai muka samu hukunci a'a ashe idan na najisa ta zuba a wuri aka ɗebo ruwa aka zuba a kanta ta mutu kaga bai ce ku ɗauko tebur ku katse ku kankaro ƙasar fitsarin a je a zubar ba daga nan aka gane in ruwa ya in fitsari ya zuba in ka sa masa ruwa kawai ya tafiyar da najisar to amma malaman fiqh suka ce wannan najisar idan ma'a ne idan liquid ne banda solid banda abin da yake guda yanzu da mutum zai zo ya ba haya Allah kiyaye a wuri to ba malamin da ya ce ka ɗebi ruwa ka zuba akan ba hayar ta bata a'a li'anna ainuha mawjuda ainihin najasar ai tana nan duk najasar da zahirinta yana nan to ruwa baya kawatar da ita sai an me sai an ɗebe ta sai a wanke asar ɗinta to kaga fitsarin balarabin nan da ya sai ya ba mu hukunci na shari'a idan fitsari ya zuba a wani wuri sai ka zuba ruwa a kafet ne sai ka zuba ruwa a riga ne sai ka zuba ruwa a ƙasa ne sai ka zuba ruwa kaga mun samu hukunci na shari'a sai masa wa'azi ya ce wannan wurare ba an yi su ne don fitsari ba kaga mu muna sallah muna karatu kuma ka zo ka mana fitsari ai ba don fitsari aka yi nan ba don sallah aka yi nan gaban za ka yi fitsari ka rinka fita waje ka je ka yi fitsari daga hannu zai tafi addu'a ya ce Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarham ana ahada Allah ka ji kaina a duk duniya ni da Muhammadu kawai kar ka ji dan kowa sako yake isarwa waɗancan fa eh, ni da wannan kawai sauran ka rabu da su to kaga nan ma ya kamata a masa shegen duka ai ko to amma da yake mutumin ƙauye ne wannan fa karatu ne nake gaya muku mai muhimmanci amma ba ku ɗauke shi da muhimmanci ku rinƙa yi wa mutanen ƙauye uzuri kuma za ku ga amfanin abin da na gaya muku ku rinka yi musu uzuri don ku annabi ya yi musu ne uzuri wasu rana wasu sun zo suna ɗaga sauti a masallaci suna hayaniya suna ɗaga sauti umar yana can a zaune sai ya maza ya suro sandarsa ya yi kansu ya ce min aina antuma daga ina kuke suka ce a ai mu mutanen ƙauye ne daga gari ka gari ya ce wallahi da ku mutanen gari ne yau da sai na muku shegen duka da sandan nan ku ba ku san nan masallacin annabi yana kwance anan ba za ku zo kuna daga sauti ba ku ji Allah ce na tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tabata amalukum wa antum la tashurun ba yaya annabi yana kwance za ku zo kuna daga sauti anan gurin yace da ku ɗan gari ne la kuma darban da sai na raunana ku na ji muku ciwo da duka da wannan sandar kaga uzuri ne ga mutumin ƙauye ko ba ka ba mun daɗa ba ku wani dalilin uzurin mutumin ƙauye wani ya zo ya sha kula annabi mutumin ƙauye ne wallahi ba ɗan gari ba ne shi ya samu manzon Allah ya murɗe wuyansa ya shaƙi annabi a riwaya aka ce sai da wuyan annabi ya jaja wur wala annabi akwai haƙuri kai akwai haƙuri ya ce ka bani daga dukiyar Allah ba dukiyar abu ka ba ya zagi annabi sun kun ɗauki kuɗin bayan Allah ko rike a hannun ku yi ku ya shaƙe annabi a gabansa abu ya shaƙe shi ba kamar mutum ya zo murɗe maka wuya ya matse maka ya ce sake ni sai sake shi bai ce komai ba ya tashi ya shiga gida ya ce matansa don Allah yin akwai wani abu na sadaka da yake raba mutane wanda ya saura ko meye alalumu yi ta nema yi ta nema da kyar aka samu wani dirhami kwaya ɗaya ya fito da shi ya ce gashi ya ɗauka ya bashi mutumin ka sai ya karba ya daga rigarsa zai tafi sai annabi ce zo mana sai ce ai kuɗi ka zo nema ko ya ce eh ce gashi na baka ko ce eh ya ce to shaƙe min wuyan da kai kuma sai in rama tunda ai abin da ka zo nema na baka to wannan shaƙar wuyan da kamun kuma fa sai in rama sai ce to ai mu an gaya mana a ƙauyukanmu kai in an maka mummunan abu ba ka yin sakayya da mummuna afuwa kake sai ce je kayan je maka yi e, fita kabbara amma yanzu yanzu nan wani buga maka dan mashin ɗinka da ashar za ku rabu wallahi da ashar za ku ba ma iya haƙuri to kaga annabi din yana musu me yana musu uzuri yana musu uzuri Allah mana afuwa to na'am ina jin ka na ba jami'in shi surutu asalin kalmar surutu ai abin ƙi ne asalin surutu ma malam malam Yawwa, eh bari yi bayani surutu da daga murya asalin surutu ko a masallaci ko ba a masallaci ba cha cha cha cha cha. haram ne saboda me sifar yan wuta ne haka yazo a hadisi as-sarsaruna al-mutashaddiquna al sarsar mutum mai zubar zance ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ko da daga sauti ko ba daga sauti akwai haɗari musamman in ya haɗa da girman kai da alfahari da nuna isa kullum malamai suka ce mutum ya karanta zancensa in ba alheri zai fada ba suka ce idan zancen ka yayi kaɗan sai ka yi mutunci a idan mutane kuma ka yi karamci a wajen Allah idan magana ka ta yi kaɗan to hisabin ka ma kaɗan ne bai da yawa to idan kuma an shigo masallaci fa min babi aula wannan kuma a waje ma an ce karka ita ballata mutum ya zo zauna a masallaci ya zo karatu ko ya zo abu ya ta tsira ita surutu da qur'ani a gaban ka ba karanta ba ga istighfari akan ka baka yi ba ka san zulumin da ka ɗebo a kasuwa tun daga safi har zuwa yamma ka san zulumin da ka ɗebo daga wurin aiki ka zo masallaci kai ta zuba kai ta hayaniya kai ta surutu wani rashin tarbiyya ne da rashin ladabi wato yadda za ka gane malam alhaji aminu mutanenmu suna buƙatar tarbiyya yanzu duba masallacin haramin makka ko madina miliyoyin mutane ne a ciki amma wallahi malam shiru za ka ji za a zo kafin azahar kafin asuba ko daga sautin qur'ani fa mutum yana karatun qur'ani alif lam mim zalikal kitabu la rayb ba ai kana dagawa wani zai ce la la la khalil khalil kai a hankali wannan ma yayi ba ai idan ka ga mutum ya daga sauti a masallacin annabi to sai dai yana can karshen sahu ne wataƙila yana muraja'a ko irin halka ta karatun ƙur'ani ta yara amma a cikin sahu a masallaci a saboda me manzo Allah ya hana daga sautin ƙurani wannan yana yana dagawa ni ina ina dagawa kai kana kana sai dai min babu ta'lim me min babu ta'lim in a makaranta ne malami yana koyar da yara amma haka kurum a masallaci wancan ya daga sauti wannan ya daga sauti wannan ya daga sauti kuskure ne rashin ilimi ne rashin wayewa ne duk wanda zai zo cikin mutane na karanta ƙur'ani. yana ɗaga sauti sabon Allah ne kuskure ne ba daidai ba ne sai dai in shi kaɗai ne ka san me hikimar duk lokacin da mutum biyu uku suka haɗu a wurin ibada to ko dukan kuna da equal rights ne equal rights kuna da wato menene zan ce wato hakki iri ɗaya wani zikiri yake so yi wani salatin annabi yake so yi wani qur'ani yake so yi wani kuma in yana jin na wani ba zai iya yi ba kun fahimce ni to yanzu idan har karatun ƙur'ani manzo Allah ce mali mali unaza'ul qur'an yaya ake jayayya da ni ina yi ana yi akan qur'ani an hana to ina ga wancan yana surutu wannan ma yana surutu kuma a cikin dakin Allah sai dai in ilimi ne can ana ilmantarwa nan ma ana ilmantarwa abu ne mai amfani amma surutu na duniya a'a bai kamata ba ba daidai ba ne kuskure kuna tare da ni dan haka kenan wuri ba a yin sallah da nisa a jiki sannan a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tsarkin jiki idan za a yi sallah annabi ya hana a yi sallah da najasa shi yasa ya ce a yi tsarki ya yi ko ba ya ce a yi tsarki ba me dalilin shar'anta yin tsarki saboda kar ka je ka tada sallah da najasa a jikinka za ka sharaɗi ne wato ba a yin sallah da najasa to sai ka hukunci na biyu mutumin da yana cikin sallah lafiya lau sai kuma aka zubo mai najasa a kansa yana cikin sallah aka watsa mai ruwan fitsari yana cikin sallah aka zubo mai ruwan najasa faman hamala ko kuma wanda ya ɗauko najasa lafiya lau amma yana tafiya babbar rigarsa ta ɗebo najasa takalminsa ya ɗebo najasa ko ƙafarsa ya je ita ko najasa faman hamala najasatan aw laqaha faman hamala najasatan la yufa anha aw laqaha bi thawbin aw badanihi lam tusih salatu subhanallah duk wanda ina cikin sallah sai najasa ta zubo masa har ya idar da sallah to ya tabbatar sallarsa ta ɓaci bata inganta ba li'annahu mustasibun lin najasa saboda ya abokanci najasa kuma sharaɗi ne ba a yin sallah da najasa a jikin mutum kama aka zuba maka kashi Allah kiyaye ko aka je wani yaro ya taka fitsari ya ya ballatse ka ina fata ana fahimta to Allah kiyaye ko kuma mutum da najasa a dubrarsa bai yi tsarki ba bai goge ba ya yi fitsari bai yi tsarki ba kaga hamala na jasa sallarsa ba ta yi ba duk wanda yake gudawa yana cikin sallah ya ji alamar gudawa ya matse sai da ya idar da sallah sai ya ga jikar gudawa sallarsa ba ta yi ba sallah ta ɓaci haka duk wanda yi fitsari bai yi tsarki ba kaga da fitsarin kenan a jikin shi to in ya sallah sallah ba ta ba aula qaha ko ya gamu da ita kaga wannan lafiya kalau ya zo la yufa anha irin nisan da ba a mata afuwa bi saubihi a titinarsa ko badanihi jinkin Salam ta sai salatu wannan wanda ya taba najasa ko ya zo yin sujada ya dambara hannunsa ashe yaro ya yi kashi a wurin kudin sai ya ji laɓa-laɓa sallah ta baci ko kafarsa ya je ƙoƙarin sujada ya je kakkafa kafarsa ashe ta fada cikin fitsarin yaro baɗalar salatu ko kuma ya yi sujada ashe inda ya kafa sujada nan ɗazu-ɗazu yaro ya yi fitsari abu ne ba haya ba haya aka kwashe ba a sa ruwa ba da jikar fitsarin yaro sallah ta bace tabdulu salatu ba fa sai ka kira malami kana fatawa ba sallar ka ta baci kurum aw tayyana ardan najisatan aw farashaha dahiran kuriha wasahatto sai hukunci na ƙarshe da zamu tsaya akan ta mutumin da ya zo ya tarar da wuri da najasa ya yadda akwai najasa sai ya ɗauko kafet sai ilillibe ta kashi yaro fa ya anan ce ba komai ina da kafet mai ɗan kauri-kauri sai shimfiɗa ya kada kamar sallah ya sallah kai nan fa fitsari ne ba kafin ne nan ba sai ya ɗauko wata kafin wanda babu fitsarin sai ya ɗora a kai ko tayil ne yaro ya fitsari shi yana sauri zai tafi airport ka bari a wanke a'a sai shimfiɗa kaga ai ya sa ha'il ya sa shamaki tsakaninsa da wannan jisa. to wannan suka ce ya aikata makaruhi amma sallarsa ta inganta kenan wanda ya dora wa kashi a karmakumullah ya dora wa kashi tabarma ya sallah kaga ai ba akan kashi yi ba akan tabarma yi. ko kuma ya ɗauki kafin ya a akan fitsari ko ya samu tsumma ya ɗan ɗaɗɗora haka ya shimfida kafin ɗin su yi sallah ko gado mai fitsari ya ɗora kafin ya yi sallah ya yi sallah alal ha'il kenan ya yi sallah kan wannan abin ɗin kuri hatis Sala. makaruhi ne a yi sallah irin wannan yanayi saboda me ai ya dogara ne akan najasa ko ya yi sallah ne akan najasa kuma ya san kasansa najasa ne kuma ita sallah ta fi karfin a yi ta haka to idan kuma fa ya zo yin sallah a ƙarshen kafet ɗinsa take ba ba an ce kar a yi sallah a jikin najasa ba ko akan najasa to shi wannan ƙarshen kafet ɗinsa akwai kashi ko ƙarshen ko wani yaro ya ji ya jika kafet ɗinsa da zai sallah a ƙarshe da fitsari amma mafi rinjayen kafet ɗin ba fitsari amma kuma a ta akwai fitsari wa in kanar bi tsarafi musalla muttasilin bihi sahad idan najasar tana ƙarshen abin da mutum zai sallah ba a tsakiyar ba yi sallah a gefe ne to sallar ta inganta ina fata ana fahimta in yan jarrabe mashihi idan kuma ba tafiya ya zo yana tafiya ya jawo na najasa ba yanzu zai iya yiwa da alwalaka kalami lafiya ashe ɗakin ladanan nan sun yi sakaci ba su kula ba wani yaro ya zo ya shirga eh, gudawa kana sauri ka je ka jawo da babbar riga ka ya ka yayo ta kai lafiya ka kalau rigar ka kalau kawai zuwa kai jawo na jasar kai ko yar kafa ka ne ta dan goge fitsari to shi ma wannan sallah fa ta baci saboda ai me tana makale a jikinka wanda ya ga najasa sai bayan ya gama sallah yana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Kudin sai ga sanar ashe ashe akwai yaransa mai gudawa an kai shi asibiti ashe ya zuba masa gudawa bai kula ba ya gama sallah sai ya gana jasa ko kuma ashe fitsari ya ɗiga a jikin rigar bai wanke ba shine wa man ra'a alayhi najasatan ba'da salati wanda ya ga najasa a tattare da shi bayan ya gama sallah wa jahila kaunaha fiha an gane ya jahilci bai san cewa akwai najasan nan a cikin wato wannan riga din ba bai sani ba wa jahila ha fiha lam yu'id mala yace tunda ya riga ya idar da sallah to bai zai maimaita sallar ba me yasa bai sani ba saboda asali yanzu da ba dan ya cino ba sallar ta yi ko ba ta yi ba me yasa aka ce ta yi saboda ba da gangan yayi ba to yanzu an ya riga ya gama sallar da haka bai zai maimaita ba kuma bai da garantin cewa akwai da yana sanne ne sallah ba ta yi ba na'am ya wannan shimfiɗar za ta yi sallah saboda me akwai fitsari a kanta shimfiɗar yara da suke fitsari eh ok na gane irin kamar tabarmar da yara suke amfani da ita duk abin da ba ka da tabbacin akwai najasa zahiri a kan ya halatta kai sallah a kai amma duk abin da kake da garantin da na a akai ba za ka yi sallah kaga an warkar da kai kenan eh za ta yi sallah shari'a ba ta aiki da shakka a ba sani ba akwai fitsari a babu fitsari a kaga fitsarin ka gani ba gani ba kenan asali mai lafiya na'am waye magana na'am to kaji shi yasa bude kofofin tambayoyin nan sai a ji a mutum tambayar za a kure shi wai sallah akan soka wai ni kuma sai in ce maka hukuncin sallah akan bene da kasansa ban daki ne sallah akan soka wai ya halatta a yi sallah a kai saboda me ai najasar bata ɗamfari ha ba ta ɗamfari ginin ba in ma ta ɗamfari ginin ai ka shimfiɗa wani abu a kai ƙaddara ma baka shimfiɗa wani abu a kai ba ruwan sokawan da ƙazantar yana can ƙasa ginin kuma yana me yana sama don haka ba laifi don an yi sallah a kai saboda ai babu ainun najasa din a kai ina fata ana fahimta wa in alima annaha kanat fiha lakin nasiyaha aw jahilaha a ada to amma idan yana sane rigarsa akwai najasa amma ya yi sakaci bai wanke ta ba kurin ya bar rigar a race da niyyar zai sa ta a cikin kayan wanki wuf ranar ya makara ya ji ana karkamar sala sai ya rarumo rigar ya saka ta ashe wata rana yaronsa an yi mai ciko da rigarsa ya tsula mata fitsari sai bayan ya idar da sallah sai ya tuno ai rigar nan akwai fitsari na sa ta cikin kayan wanki ma ba a wanke ba to kaga wannan ka sani baka wanke ba sai kuma daga baya ka manta ka zo kai to wannan hukuncin ta daban malamai suka ce a'a da abadan har abada shi ka ta wannan sallah kaga wancan ai baka sani bane kwata kwata kai sallah da ita wannan kuma fa ka sani amma baka gyara ba au nasiha au jahilaha ko kuma ya jahilci ya san da najasa amma da ya zo zai sallar ya jahilci cewa akwai najasa a jikin kayan ma'ana najasa bata bayyana ba sai daga baya kuma sai ilimi ya zo masa a ada sai ya mai sallah to aiki ya same shi na'am idan fitsari da aka yi ya bushe duk najasa wacce take ruwa ne damar ɗabi'ar ta bushe. bushewar ta baya fitar da wannan kayan daga kasancewar sa kamar yanzu a ce yaro ya yi fitsarin kwance a riga sai aka je aka shanya ta sai ta bushe to ai ainihin najasar akwai ta amma idan an saka ruwa ya bushe to ya yi. amma dan ya bushe ba a wanke ba bai ba dole sai an wanke insha Allah masu me majina ta dan uwana majina ba najisa bane kazanta ce ba ta hana sallah ba ta bata balma in kana sallah majina ta zuma ya halatta ka sa hannun rigar ka yaka in kaki ya zo ma sai ka yaka ka murje ka gane ah, to za ka jefa mana shi a kafe ɗinmu ne aljihu asali shi ma ba amfanin aljihu da kuke gani ba sa kuɗi ne in abu ya rikice kaka kaka ka bai da haka haka ne ah, to mutum zai jefa mana shi a masallaci ne da ka jefa a kafet ɗin masallaci ba gwanda ka haka ba ka zuba a ciki abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko a harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi